إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فهو المهتدئ ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ينقوى السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته da farko muna farawa da jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan safiya ta eh, talata ko? to laraba yau ita ce sha bakwai ga watan tara watan Ramadan hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina yau shekara 1440 yau ita ce ranar 22 ga watan biyar shekara ta 2019 Allah Ta tabaraka ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka da ke nan unguwar zonto a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara idan yan uwa ba a mance ba a jiya mun tsaya aya ta 49 a cikin suratul baqara a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 50 wa id faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum أعوذ بالله من الشيطان rajim إيه. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا Allah tabaraka wa ta'ala ce wa id faraqna bikumul bahra kutuna lokacin da muka bude muku teku fa anjaynaku muka tsiratar da ku wa agraqna ala fir'auna muka halakar da iyalan fir'auna mabiyansa kenan wa antum tanzuruna wannan kuma an yi a gaban ku Allah tabaraka ta'ala yana magana ne da ahlul kitab ana ganewa ko musamman malaman Yahudawa da su Allah ta'ala yake magana waɗanda aka yi ma wannan aikin ba su ne ba iyayensu ne amma kamar yadda bayani ya gabata a jiya cewa idan an ma iyayenka ni'ima to kai aka yi ma idan kuka zo kuka tadda Allah ta'ala ya ma iyayenku ni'ima to ta shafi ku idan Allah ta'ala ya ba su wani alkhairi wani alkhairin ya shafiku ku misali yanzu mu nan galibaninmu mun samu kanmu ne cikin musulunci ana ganewa me yasa muka samu kanmu a cikin musulunci saboda Allah ta'ala ya ni'imta iyayenmu da karɓan musulunci inda kowa zai ta bi keke da keke zai tadda wani kakarsa can ba ma guje ne ba abin da ya damai da musulunci bai yi shi ba ana ganewa ai wani ka samu sunan shi tukunya wani sunan shi kasko wani sunan shi burhu wani sunan haka zaka samu a yanzu haka ana samun wasu shi yasa ba kai ma wani dariya domin Allah bai bashi musulunci ba ko kai mara izgili dan Allah bai bashi musulunci ba musulunci da Allah ya wa iyayen mu ni'ima ya basu yau ga shi mu muke mauran ni'ima idan Allah ta'ala ya ce ku tuna ni'imar da ne muku da na baku musulunci a'a ku ai iyayen mu aka ba mu ba mu aka ba mu mun zo mun taran ne to idan aka yi wa iyaye ni'ima ya nuna ƴaƴa ma sun shafi wannan ni'ima an gane wannan ko to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku tuna lokacin da muka buɗe maku teku alhali waɗannan banu isra'ila Yahuda, wanda ke madina wanda ake wannan magana da su ba su aka buɗe wa teku ba Su wa aka buɗe wa teku iyayensu da suka gabata waɗanda suka yi zamani da annabi musa alaihi salatu wassalam faɗin allah ta'ala wa faraqana bikum al-bahra wato bayanun ne ah, li sababi tanjiyati wannan shine bayani ake yi dangane da dalilin da ya sanya ko dalilin kubutar da su da Allah ya yi daga hannun mutanen fir'auna wa taswirul likaifiyatiha Allah yana sauwara yadda kubutarwa ta gudana isra tazkiriha wa bayanu izmatiha wa ha. wato a bayan Allah ta'ala yi bayanin wato kubutarwan ya tunatar da wannan kubutarwa da girmanta da kuma irin tashin hankalin da aka fuskanta domin a lokacin da mutanen fir'auna suka biyo mutanen annabi musa sai suka gagace ko a gabansu a baya kuma ga runduna ba sa ganin ta. yau kan kwana ya ƙare ko dai mu mutu الجمعان يبغون sai ya ce eh inna ma'iya rabbi sayahdin yana mana bayanin yadda sura take anan ana sawara mana ne girman abu falamma tara aljam'ani a lokacin da mutanen annabi Musa suka ga taron dandazon waɗannan kafirai da kayan yaƙi da dawaki sarkin da ya shekara ɗari hudu da hamsin yana mulki ka sauwara irin ƙarfinsa ai misali ko da mutum shekara hudu ko tenuwa ɗaya yana mulki za ga ya yi ƙarfi yi an gane a ya samu magoya baya da sauransu ina ga wanda ya shekara ɗari hudu da hamsin yana mulki to don haka ya riga ya yi ƙarfi suka fito da dawaki da duk abin da ba a tsammani na makamai mutanen annabi musa masu rauni a wannan lokaci da suka hange su sai suka ce in lamu da rakuna yau mun shiga uku dole a kama mu dan baya da za mu shiga teku kun san teku ai kun san teku na da bambanci da kogi ko kogi ne ba a shigansa da garaje ana ganewa kogi ma ba a shigansa da garaje idan kai ka shiga mata fa yara fa da sauransu to bare wannan ba kogi bane teku ne shi ko teku a iya ganin idan ka baka ganin karshen sa sai dai ka shiga kai iya yawon da za ka yi ka fito suna ganin teku a gabansu da abinda suka gani suka ce inna mudrakuna yau kan mun shiga uku an kama mu an gama an cin mana an gama Allah sai ce kalla wannan magana da kuke faɗi ba haka bane inna ma'i rabbi sayahdi ubangiji na yana tare da ni dan haka zai shirya ta da ni zai dora ni akan yadda za a warware wannan matsala a wannan halin da muka shiga gaba kura baya siyaki baya sojojin fir'auna gaba kuma teku Allah ba zai kyale mun ba sai ya ba mu mafita wannan shine bambancin wanda yake da yaqini da wanda ba ya da yaqini bambancin wanda tauhidin sa ya zauna da wanda ba ma tauhidin ko ko tauhidin bai zauna idan aka shiga wani hali sai kaga mutum ya rude ya manta da Allah ana ganewa ko wannan yana daga cikin da'aful yaqini karancin yaqini karancin sakankancewa da yadda da alƙawarin Allah idan ba haka nan ba ya kamata mai imani ya gane duk halin da ya shiga Allah ta'ala yana nan tare da shi annabi Musa alaihi salatu wassalam a matsayinsa na annabin Allah a matsayinsa na Manzon Allah a matsayinsa na ɗaya daga cikin ulul azmi gwiwarsa ba ta sanyi ba ya kuma yarda da Allah cewa lallai irin wannan halin da ya shiga to Allah ta'ala ba zai kyale shi ba sai ya bashi mafita da haka yace inna ma'i rabbi

wa kada bayyana fi wato tadaifi ko tadaufi zalika ni'matan jalila ukhra hiya al-inja'u min al Allah ta'ala ya ƙara bayyana ninkin baninkin ni'ima da ya musu banda waccan wanda ni'ima ce mai girma wata ta daban shine Allah ya kubutar da su daga mai al-gharaq al-gharaq shine nutsewa duk wanda ya shiga ruwa me ake sa ran yayi ya nutse ruwan zai tafi da shi to yanzu biyu ne a gabansu. ko dai su shiga ruwa ya nutse da su ko ko tsaya a kashe su kaga wane ne za mu ce mafi sauƙi a ciki mutum ya tsaya a kashe shi a sa takobi a sare wuyansa ko ko ya fada cikin ruwan nan wane ne mai sauƙi gara fadawa ruwa to ruwan da kuke magana za a fada ba irin ruwan da ake sha bane an fada ana ganewa ai kun san teku kuwa kun gane teku ba fa eh, river ba si kuke sa kome yau ocean kuke sa kome yau wato akwai da kuke faɗi ne ana ganewa ko teku to don haka an shiga cikin hali na kakanika sai Allah ta'ala ya ƙara bayyana cewa anan ma yayi musu ni'ima ya ƙara ninka musu ni'ima mai girma ta daban shine ainihin kubutar da su daga halaka ai wazkuru in iz ko a iz falaqnahu bi sulukikum tuna lokacin da muka bude muku teku dan ku wuce muka yi me bude muku teku dan ku wuce multabisan bikum aw bi sababi inja'ikum wannan an yi ne dan a ainihin kubutar da ku wa qad wa fasalla baina ba'dihi wa ba'din hatta hasalat masalik Allah ta'ala ya ce mun rabe tsakanin wannan bangare na teku da wannan ta yadda za a samu hanya ruwa ne yake wucewa Allah ta'ala ya ce wannan ya tsaya haka wannan ma ya tsaya haka tsakiyar shi a samu hanya a zo a wuce a wannan lokaci ruwa ya buɗe. wannan teku fanfalaka sai ya buɗe. ya tsage gaba ɗaya sai ya zama kamar manya-manyan duwatsu in ka gani zai ɗauka girman dutse ne misali Allah ta'ala ka ya sandarar da shi ai kaga a ce ruwa na guri shekara da shekaru ko da an kwashe ruwan yanzu za ka ga gurin da lema ko sai Allah ya busar da wurin yadda za ka taka hankali kwanci wato in kai imani da Allah kai yadda da Allah al'amarin kai yana zuwa da sauki da an yi magana ɗaya biyu sai ka ga eh, bagiran tauhidi ya taho fa'idar tauhidi a rayuwar mutum da imani idan mutum yana da tauhidi abubuwa za su yi mara sauki idan tauhidi ya yi rauni to fa an samu ba yadda ake so ba to don haka eh, wannan kenan yake cewa ko an wato anna Bahari wa ƙa’a bi bani isra'ila ya ainihin faru ne da su Bani isra'ila wal mansusu alaihi fit tanzili abinda Allah ya faɗi cikin ainihin alqur'ani annal bahara inna man faraka bi asa Musa wannan teku ya bude ne dalilin duka da sanda da annabi Musa yayi a karkashin aya da Allah ran mai karanta mana anidrib bi asakal bahara Allah ta'ala ya umarci annabi Musa cewa sandar da ke hannunka mai zama macijin nan ko ka duki wannan teku da ita ka duki ruwan da ita to bayan ya duki wannan fanfalaka teku ya bude sai ya zama an samu hanya guda goma sha nawa guda goma sha biyu hanyoyi suka bude ga sunan ga wannan ga wannan wannan kabila ga hanyarta wannan kabila ga hanyarta wannan kabila ga hanyarta wani aiki sai Allah wani ya faru ne a gaban kowa kai ka san wannan daga Allah ne idan aka ce teku girman wani tekun daga gaba zuwa gaba ya fi kilomita dubu ɗaya ya fi kilomita ɗari kaza tafiya ce mai tsawon gaske daga gaba zuwa ina zuwa gaba amma gaba ɗaya tekun nan ya buɗe ba abin da kake gani sai hanya zuwa wancan gaba ga hanya nan fes zuwa ainihin wancan gaba don haka fa'alatu tafriq asa la banu isra'ila ba su banu isra'ila suka buɗe hanyar ba sandar annabi Musa da ya buga dalilin buɗewa hanya don haka fa jainakum? Allah ta'ala ce sai muka kukutar da ku minal gharqi daga mai nutsewa bi ikhrajikum ila sahil muka fitar da ku zuwa ga gaba as-sahil bi ma'ana gaba can muka fitar da ku wa agraqna ala fir'auna muka nutsar da mutanen fir'auna wa antum tanzuruna kuna a lokacin da hanya ta bude bayan hanya ta bude mutanen annabi Musa sun shiga cikin tekun nan suna tafiya sun kai tsakiya mutanen fir'auna suka zo su ma sai suka shiga bayan fir'auna yana ganin cewa wannan yana daga cikin girman sa ne tekun ya gani shi babba ne inda ya sha yin wannan kirari cewa in kaga ruwa yana yana gudu da iko na ne alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri yawa to don haka za ka yana cika baki shi mulkin eh, misra ba nawa bane sai ka ne bai wannan ruwan da yake gudu ba karkashin iko na bane a ce karkashin iko ka ne bai irin wannan cika bakin ya saba yana yi don haka ya cika baki ruwa ya ga Allah ya bude haka yake fadi na ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر قال يا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون wannan shine kirarin fir'auna wanada fir'aunu fi qaumihi fir'auna ya kira cikin mutanansa kale ce ya qaumi ya ku mutane na alaysa li mulku misra shin ba ni ne mamallakin wannan gari na misra ba ba ni ke da mulki a nan ba wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan ainihin ruwa yana gudana ne karkashin iko na ko karkashin amincewa ta ko karkashin yadda ta afala tubsiruna shin ba ku gani ne bi ma'ana ba ku lura da abin da ke gudanawa to wannan abu da fir'auna yi na kirari na kuma shishigi ga Allah tabaraka wa Allah ta'ala ya ce wa azraqana ala fir'auna sai muka halakar da iyalan gidan fir'auna muka halakar da mutanansa urida fir'aunu wa qaumuhu abinda ake nufi fir'auna da jama'arsa mabiyansa wa inna tasara ala zikrihim lil ilmi bi annahu aula bihi minhum domin an san cewa su mutanen fir'aunan shine nasu su suka fi dacewa da shi fir'auna wato bi ma'ana su ne mutanansa sai aka kira su alu fir'auna mutanen fir'auna haka nan aka kira su ai ila zalika abin ya faru shine wa antum tanzuruna ila zalika a lokacin da Allah ya halakar da mutanen fir'auna kuna kallo wato shahiduna kuna gani la tashkuruna wato la tashkuruna fihi ba ku shakka babu wata shakka a ciki abin ya faru a gabanka ai kaga ba shakka domin a gabanka akai bayan mutanen annabi Musa sun gama wucewa da zamu ji bayani nan gaba kadan bayan sun gama wucewa mutanen fir'auna sun shiga tsakiya ruwa sai ya hade sai fir'auna ya koma yana maganganu daga cikin abin da yake faɗi cewa ya yi imani da ainihin ubangijin annabi musa ina fata an gane wa ana minal muslimin allah ta'ala ce al'ana wa kada a sai ta kabalu wa kunta mai muslimin to e, to shi kenan za ta dawo inda aran ba ne aya ba ta guduwa to ala'ayi hal wato tushahiduna kuna gani la tashkuna fihi ba ku shakka ya kuna zalika ashfa li sudurikum domin hankalinku ya kwanta wa ablugu uh, fi ihanati adiwikum domin kuma ya kai matuƙa wurin wulakanta makiyinku a gabanku ana ganewa ko duk wulakancin da makiyi zai shiga bai kai idan a gabanka akai ba illa bari aka baka baka so haka ba ka so a ce kana wurin ta yi bismillah وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا إيه. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا وأنا من المسلمين الآن وقد آه، قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله تعالى ya ba da labarin yadda halakar fir'auna ta gudana ya ce wa jawazna bi bani isra'il al-bahra mutanen annabi musa banu isra'il Allah ya ce mun tsallakar da su a wannan teku wa jawazna bi bani isra'il al-bahra hatta idza adrakahu ka hulgar ko wato su mutanen annabi musa Allah ta'ala ya riga ya kubutar da su fir'auna ya biyo su wa junuduhu da shi da rundunansa bagayen wa saboda zalunci da murdiya koko da neman bibiya don a ci mutuncinsu to daga ƙarshe Allah ta'ala ya sanya wannan teku ya haɗe da shi har ya kai fir'auna yana buɗe baki yana cewa amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il ni ma nayi imani da Allah nan da banu isra'ila suka imani da shi wa ana minal muslimin ni ma ina daga cikin musulmi Allah ta'ala ce a al'ana yanzu ne zaka imani wa qada sai taqabbal wa kuntum minal musulmin, bayan da ka saba ka yi abin da ka ga dama ba irin fasadin da baka yi ba ka kashe jarirai sama da dubu goma ka yi zalunci ka yi cuta ka yi abin da ka ga dama wa kada a sai ta kabulu ka saba kunta min musulmin ka kasance cikin masu ɓanna. wanda wannan zai nuna maka akwai matakin da zaka kai Allah bai karba tubarka walaysa at-tawbatu lilladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum maut hatta idha hadara ahaduhum maut qala inni tubtu al-an وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati babu tuba ga waɗanda suke aikata laifi hatta idza hadara ahaduhumul maut sai mutuwa ta zo wa ɗayan su kire ya ga mutuwar lallai mutuwar zai yi qala sai ce inni tubtu al'ana yanzu ba wannan ba a karɓar tubansa walal ladina yamutuna hum kufar waɗanda suke mutuwa suna kafirai su ba a karɓar tubansu muna gane wannan wanda sai ya ga mutuwa ya tuba akwai inda za ka ga mutuwa kamar wanda rafi ya riga ya haɗe da shi kafin ya cika ai kaga ya riga ya ga mutuwa ko ko wanda za a ce jirgin sama ya riga ya lalace an sanar cewa to fa yanzu kowa ya kalmar shahada ana ganewa ko wani abu makamannin wani mutum ya riga ya ga mutuwa a lokacin zai ce ya tuba ce to ba a karban tuban waɗannan da shi da wanda ya mutu yana ainihin wato kafuri yanda abin ya faru malamai an samu ruwaya cewa annal haqqa ta'ala shi Allah mai girma da daukaka lamma sha'a ikhraja bani isra'ila min misra min min baitil ubudiyya lokacin da Allah ya so kwatar banu isra'ila daga gidan bauta da suke na wahala auka fi nafsi fir'auna an yutlikuhum min misra Allah ya sanya wa fir'auna a zuciya son ya kori ko ya kyala mutanen banu Isra'ila su baggarin ba da iba'in shadidin minhu bayan da an yi an yaƙi yadda ya bar su ɗin to daga bayan ke shawara zai bar su wa ru'uyati ayatin ilahiyatin ta hullu bihi wa biqaumihi albawan ya ga ayoyin Allah ta'ala wanda sun kusa su gama da shi su jefa ainihin ƴan wato jama'a su cikin halaka to daga nan fada'a Musa wa Haruna fir'auna ya kira annabi Musa ya kira annabi Harun wa qala yace ukhruju min bayni sha'bi antuma wa banu isra'ila jami'an shi da kansa fir'auna ya kira annabi Musa ce na baka dama ka kwashe kabila ka ta banu isra'ila ku biyun ku kwashe su ku tafi ana gane wannan ko wato ku kyale ni da ni da ainihin al'ummata wa zahabu wa zahabu wa rabba kama takallamtum Allah da kuke cewa za ku bauta mai ga ku ga hanya ku je ku bauta mai kamar yadda kuke faɗi za ku ainihin bauta masa kama takallamtum falammar halo bayan sun riga sun tafi wa uku ukhbira fir'aunu anna sha'aba ƙada haraba aka ba Fir'aunu labari cewa annabi Musa ya gudu banu Isra'ila ma bayi suke kiransu su ma sun me sun gudu a kalbuhu alaihim sai zuciyar fir'auna sai ta canja wa kale ce ma za fa'alna hatta atlaqnahum min aidina ko amin khidmatina fir'auna ce kai anya ba mai kuskure ba masu yi mana wanki masu yi mana ginin gida masu yi mana wahala a ce mun kore su ai in mun kore su yanzu aikin mu zamu yi da kanmu to tunda haka ne fashadda markabatahu wa akhadha qaumahu ma'ahu wa sa'awarahu a nan ne fir'auna tunda Allah ya yi sai ya halakar da shi kuma Allah ya ɗauki mutuwarsa ya kai cikin teku to dole ya zo gurin kuna gane jama'a idan Allah ya ce mutum a wuri kaza zai mutu to anan zai mutu kamar yadda ya inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzil ghaytha wa ya'lamu ma fi inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghayth eh. ويعلم ما في الأرحام سيتي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير Allah tabaraka wa ta'ala ce inna Allah indahu ilmu sa'a Allah kaɗai san ranar da za a tashin alƙiyama, wa yunazzilul shi ke zubar da ruwa na sama a inda so, a lokacin da ya so, adadin da ya so. wa ya alamu ma fil arham Allah kadai sa abin da ke cikin ciki idan mace na da ciki Allah kadai sa abin da ke cikin wa ma na su ma za ta kasibu bugadan, ba ran da ta san abin da za ta samu gobe ba wani mutum wanda ya san gobe zan samu kaza ana ganewa wa dare tadari nafsu bi ayyar ardin mutum bai san a ina zai mutu ba idan Allah ta'ala ya kaddara mutum a ingila zai mutu sai ikwashi ina shi ina shi ce ya je check-up sai mutu a can idan Allah ya ce america zai mutu can zai tafi idan Allah ya ce a saudiya zai mutu can zai tafi akwai wani bawan Allah da ya rasu ko dai shekaran jiya bai wuce kwana biyu zuwa uku ba da shi da matarsa suka tafi umra a wannan shekaran yau bai kai kwana uku ba cikakke bayan sun sauka a madina suka sa harami za a je a yi aikin umara a can makka suna kan hanyar tafiya mota ta hadari kowa ya fita lafiya laushi mijin nan da Allah ke so ya dauki rayuwarsa anan Allah ta'ala ya dauki rayuwarsa ita matar da aka yi hadarin da ita ita ce ma ta kira waya take ga wa gida sun yi hadari gashi gashi wani ya rasu ya ke kuma fa lafiya lau take kaga wa mata dari sun bi ayi ardin tamu rai bata san ina kabarin ta yake ba a ina mutun zai mutu duk lokacin da Allah bai ɗauran sa a nan Najeriya ba sai da ya je ya je inda Allah yake so ya ɗauran sa a nan ya ɗauki ransa domin haka Allah yake so muna ganewa ko wannan shine ikon Allah da yake gwadawa akan bayinsa amma masu hankali suke me suke gano cewa wannan tsari ne na Allah wannan iko ne na Allah wani ma ziyara zai je wani gari sai ya rasu a can a mai jana'iza a can ziyara ta kai shi lami lafiya a ce ɗazu-ɗazun nan fa ya fara tari kwace dazu dazun nan fa fara amai kwace dazu dazun nan ya fara kaza jama'a muna gane wannan domin Allah ya riga ya hukunta anan ne kasar sa take da yawa zaka ji mutun ya bar wasiya wai in ya mutu a kai shi a kai shi garin su saboda wahala da wahalar da mutane a dauki mutun ai ta wahala da shi shiga wannan rami ya tsallaka wacce kada kai garin ku kai me me za ka yi an kai ka garin ku rai ne an riga an cire gangan jiki ne kada ya cutar da mutane za a je a zubar a shine mana tunda in an bashi wari zai cutar da mutane amma ran da yake da muhimmanci a riga an cire idan rahama za a yi maran to wannan ran ake marhama idan azaba za a yi maran ran ake ma azaba to kuma ya mutum zai damu da gangan jiki sai an dauki gangan jikinsa ana ta wahala da ita ai ta wahala ai ta kashe kuɗi ai ta kashe kuɗi yanzu a ce maka za a ɗauko mutum daga ingila a kawo shi Najeriya ƙarshe sai a kashe kuɗin da bai gaza dubu ɗari biyar ba. Yanzu wannan kuɗin bai isa ma a mai sadakatin jariya ba, ko mutum biyu suka samu su binne shi a can kuɗin a mai sadakatin jariya ya fi amfana. A samu wani wuri a mai a mai wani abin da za a riƙa shan ruwa ko a mai aikin masallaci ko wani abin da zai amfana. Kuna ganewa ai, amma sai a zuba irin wannan kuɗin a ɗauko mutum a jirgi tun daga can har Najeriya a nan Najeriya ma a ɗauka daga nan a yi can, a ɗauka daga can a yi can. Haka, wannan fir'auna ɗin nan, Allah ta'ala yana son ɗaukar ransa ne a cikin teku, Allah ta'ala ya jawo shi ya shigo wannan teku. Daga nan, ya ɗauki mutanensa aka bi su wa adarakahum wahum na inda bahari alqulzum, don ya same su a tekun Kulzum. wa huwa mashhuru bi bahri as-Suwais an fi sanin shi Suwais tekun Suwais yana yana nan a Egypt a yanzu haka teku ne falamma ra'at banu Isra'ila askara fir'auna wara'ahum a lokacin da banu Isra'ila suka ga rundunar fir'auna a bayansu suka ce ya Musa wato aina ma wa'attana minan nasr wa zafar alƙawarin da kai mana cewa Allah zai ba mu nasara alƙawarin da kai mana cewa Allah zai ɗaga mu akan waɗannan kafiran ina alƙawarin da kai mana falau baqina ala khidmatil misriyina da ka ban mu mun ci gaba da yi musu hidima muna wahala muna yi musu wahala lakana khairan lana da ya fi mana alheri min annahalika fi hadhihi albariya akan mu mutu a wannan ainihin sahara din qala musa liqaumihi ista'inu billahi sai ce me قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إيه؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين a lokacin da annabi Musa ya ga mutanensa hankalinsu ya ɗaga, hankalinsu ya tashi, sun riga sun ruɗe, Ƙala sai annabi Musa ya ce mutanansa Ista'inu billahi, ku nemi taimakon Allah, ku nemi Allah ta'ala ya taimake ku wasbiru, ku yi haƙuri a halin da kuka samu kanku, abinda nake so in tabbatar muku innal arda lillahi yuri man ya sha'u, ƙasa da kuke gani ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya so. Ana ganewa? Yanzu idan mutum baya da imani sai ya ce Falastinawa ba za su taɓa yin nasara akan Isra'ila ba. ko ba haka ba idan ka ga abin da ke tafiya mutum ne yana da jiragen yaƙi da komi da komi wanda ko baya da komi sai ɗan roket roket ne ko eh suna ɗan samun ɗan roket ƙwarori suna harba ɗan roket ake ce ko suna ɗan samu ɗan ƙwarori wanda suke haɗa kamar ɗan lokal haka a harba ba waɗancan yake ka san bai hude da tsoron mutuwa ana harba musu idan idan aka aka harbo ɗaya ya faɗi a garin da yake duk sun gina gidajen kasa sai su ta gudu suna shiga gidajen kasa kaman abin nan me sunan dabban nan mai shiga gidan kasa sai ta gudu suna shigewa sai ta gudu suna shigewa ba mutumin da yake tsoron mutuwa kaman bai hudi tsoron mutuwa inda su ke harba wa Falastinawa ba inda za su shiga ba zuwa suke da jirgi suna musu ruwan wuta ba ga mata tsaye ga yara tsaye a kashe na kashewa suna nan amma sun saba amma su fa da zaran ɗaya ya faɗo sai a saki jiniya bi ma'ana haɗari ya zo ku shige rami haɗari ya zo ku shige rami sai ko su ta ɗuruwa cikin mai underground ɗin nan su ta yi su ta shiga su ta shiga sai su ɓoye ba za su taɓa fitowa ba suna da abinci a ciki da ruwa da komi da komi ba za su taɓa fitowa ba sai wannan rigimar ta wuce ana ganewa ko to idan mutum ba yana da cikakken imani ba zai ɗauka ba ran da za a yi falasɗina wannan su nasara alhali su ne da nasara a ƙarshe wannan tabbas ya tabbata aya qur'ani ya tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam da haka yake cewa lalle ƙasa ta Allah ce yurisu ha man yasha'u Allah yana gadarwa wanda ya so ƙasarsa wal aqibatu lil muttaqina wato ƙarshe mai kyau na bayin Allah ne waɗanda suke ainihin masu tsoron Allah kala Allah ta'ala ce asa rabbukum an yuhlika aduwakum يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله تبارك وتعالى يتشي أسى ربكم أن يهلك عدوكم fatan da ake ba dadewa annabi Musa ake ga musu ba daɗewa Allah zai halakar da Fir'auna idan ba imani ba kaga ai za a yadda ba Fir'auna kuma ba daɗewa Allah zai halakar da maƙiyinku yanzu a gabanku sannan wayan sa uh, khalifa kun fil Allah zai zaunar da ku a garin fir'auna zai koma na ku. dukiyar fir'auna za ta koma ku. duk abin da fir'auna ya mallaka zai koma na ku. fa yanzu ra kaifa amalon, amma Allah zai sa maku ido ya ga to da yanzu ya kwace ku ya za ku yi za ku mai biyayya ko ko za ku yi da ku ga dama fa ra kaifa wa auha ila Musa alaihi salam Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga annabi Musa anidrib bi asakal bahra ka sa sandanka ka duki wannan teku to daga nan a fadarabahu fanfalaka ya duki wannan teku teku ya buɗe. wa aibasa qahruhu qasam sama ya zama ya bushe karkar kaman ma ruwa bai taɓa zama a wurin ba ya zama ya ainihin bushe fa dakhala banu isra'ila fihi banu isra'ila suka shiga cikin tekun nan fatabi'ahum fir'aunu wa junuduhu fir'auna da rundunarsa suka bi su su ma suka shiga fa musa wa qaumuhu min al thaniya annabi musa da mutanansa suka ketara can ketaran teku sun riga sun abin nan wan tabaqal baharu ala fir'auna wa man ma'ahu fagariqu kulluhum teku ya hade da fir'auna da wanda ke tare da shi suka halaka ainihin gaba ɗayansu to ala ayi hal idan wannan zai nuna ma zai nuna maka wato abinda ake ce quwwatul yaqin ainihin karfin yaqini mutum ya samu yadda da Allah mu abinda ke damuwa mu shine duk abinda Allah ya fada yace zan ma kaza in kai kaza sai mu ce bari in gwada misali Allah ta'ala ya nuna maka cewa idan ka dauki wani dukiya ka bayar zai ninka maka goma zai baka guda goma sai mutum ya dan aje sa dan tsake kwandala ya bari ya gani ya fara bada kwandala ya gani yanzu kana gwada Allah ne eh to ba abin da zaka gani inda ka yadda ka aikata to sai kaga abin ya faru ba tare da wani shakka ba ba tare da wani bata lokaci ba Allah ta'ala ce wa iz wa adana Musa 40 layla wa iz wa adana Musa 40 lailatan اتخذتم العجل من بعده وأنتم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمين الله تبارك وتعالى وإذ وعدنا موسى Allah ta'ala ce muka yi wa annabi Musa alkawari yanzu an riga an gama da Fir'auna Allah ta'ala ya kawo gawar Fir'auna ya aje a gaba idan banu Isra'ila suka zo suka leka su ga wannan fir'auna ne yanzu fir'auna ashe zai mutu ashe za a kawo ƙarshen sa kiri-kiri suke zuwa suna gani domin Allah ta'ala ya magana falyawan na jika bi badanika li kuna liman khalfaka aya jika bi badanika lita kuna liman khalfaka aya eh. wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafil Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa wa Fir'auna cewa fal yawma nunjika bi badanika yau zamu kubutar da kai da kai da gangan jikinka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama wa'azi ga wanda zai zo a bayanka litakuna liman khalfaka aya dan ka zama wa'azi yau in kana son ganin gawa Fir'auna in ka je Egypt Misra kuke cewa ko Egypt kuke faɗa Misra za ka gani yauwa da yawan kunan duk kun sha gani tun da kun sha zuwa la'alla zuwa can wurin bai wuce kamar daga nan zuwa wuce market ba eh wanda yaje Allah ya sa ya zai gani wannan aya ce Allah ce yau zamu kubutar da kai aka kubutar da shi suna gani wa inda fir'auna ruwa ya tafi da shi da yawan su ba za su yadda ba saboda imanin bai kai san ba za su ce kai ƙarya ne wani abu ne da ya da annabi Musa amma da Allah ya sa suka gani sauran an riga dabbobin ruwa sun cinye su amma shi aka fito da shi gefe suka gan shi gagawarsa nan suka gani ya zamanto sun samu tabbas cewa fir'auna da ya mutu Allah ta'ala ce to bayan wannan yanzu ba ku da aikin da ke gaban ku sai bautar Allah yanzu Allah ya gaba da makiyin Allah ya gada muku da dukiya Allah ya gada muku da sarauta Allah ya gada muku da gari yanzu me ke gaban ku tsayawa ku bautawa Allah shi ne a gaban ku abin da ya rage sai Allah ya ce wa izwa adana Musa 40 laila a lokacin da muka yi alkawari da annabi Musa bayan kwana arba'in za a ba shi littafin da za ku karanta ku yi ibada kuma shi zai zama muku dastur kamar constitution na gudanar da rayuwa ana ganewa ko to bayan annabi Musa ya je ganawa da Allah zai yi kwana arba'in kafin ya samu ganin Allah thumma takassumul ijla kafin kawai ya juyo sai kuka koma bautar ɗan raƙumi wato dan saniya kenan ko min badihi bayan annabi Musa wa antum zalimuna kuna masu zalunta kanku kuna masu ƙetare iyaka Allah kuna masu ƙetare doka Allah wa idwa na Musa da aka ce ai ba da faragihi min muqawati min muqawamati ali fir'auna wa ihlaki bayan fito na fito da mutanen fir'auna da halakar da su Allah ta'ala ya sanya wa annabi Musa lokacin da zai zo ya ganshi kwana 40 ne arba'ina laila ai wato linutiyahu inda inda kidaiha inda kidai taurati litamalu biha domin in bashi bayan kwana 40 Allah ta'ala ya ce domin in bashi littafin da za ku yi aiki da shi shine mai wato littafin at-taura an samu ruwaya wato annahu ta'ala qala li Musa Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa isa'at ila aljabal wa Kunhunaka, hunaka fa utiyaka alwahan min hijara wa shari'ata wal wasiya annabi Musa an ruwaito cewa Allah yana cewa annabi Musa wato is'ad is'ad ila ila aljabali ka wannan dutse Allah ta'ala yake ga annabi Musa ya haukan dutse wa kun ka tsaya akan dutsen nan kaka ba wurin ni kuma zan baka eh me yake wannan allo flat kuke ta ko me flat ko allo zan baka allo a jiki akwai rubuce-rubucen ten commandment ɗin da kuke magana akwai su a ciki dokokin da za ku rayu da su don ya zamanto kun samu abin da za ku yi annabi musa wannan kwana arba'in za a yi kafin allah ya bada wannan wa musa kalmar musa kalimatu ibraniya yare ne na ibraniyanci ibraniyawa ana ganewa ko kalmar Musa ma'anarta shine manshulun min ma'i wanda aka tsamo shi daga ruwa shi ake ce Musa ko Musa ana gane ko wanda aka tsamo shi daga ruwa shi ake kira haka summa takastumul ijla sannan kuka koma bautan dan raƙumi ko ce dan sa kenan dan sa ai ilahan wa ma'budan kuka mai da dan saniya Allah abin bauta min ba'di ay min ba'di musiba min ba'di musibatin lil muqamati wa antum zalimuna wato bayan an gama wato min ba'di mudihi lil miqati bayan annabi Musa ya tafi inda zai hadu da Allah sai kuka koma bautar dan malaki wa antum zalimuna kuna masu zalunta kanku bi wada'il ibadati fi ghairi mawdu'iha kun dauki ibada kun kai ta ba inda ake ibada ba wa huwa halu wato wato kun kai yanzu sun dauki haƙƙin Allah sun ba dan sa wanda Musa Samire shi ya masu wannan aikin yace ai annabi Musa ya manta da Allah sane gashi gashi ya kawo maganganu ne masu tsayi daga ƙarshe ya dauke su ya maida su a wajen bautar dan maraki Allah ta'ala ce summa afauna ankum min ba'd zalika summa <clears throat> ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم Allah ta'ala ce sai muka yafe maku min ba'ad zalika bayan abin da kuka aikata la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah ma'ana shi shine thumma afauna ankum ay mahauna dhunubakum muka share zunubanku min ba'ad zalika bayan ne bayan kun riki dan maraki a matsayin abin bauta la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah ai likai tashkuru ni'imatallahi wato likai tashkuru ni'matal afwi don ku gode wa ni'imar afuwa da Allah ya muku wa tastamiru ba'da zalika ala ta'a kuma ku cigaba a ainihin kan da'a bautar wani Allah jama'a kafin ka ankara wani ya dora ka akan bautar wani Allah ana ganewa idan ba kana taka tsantsan ba mutum yana iya maida ka mushriki galiba na wanda suke kai ku gidajen boka galiban masu zuwa su baku shawara a tafi gidan boka ba zuwa take ta ce miki akwai wani boka za mu je wurin shi ba a'a za ta ce akwai wani malam kuma ana samun alheri ana samun nasara an an je gunshi wani malam ne shi baya tsafi baya tsafi kawai a wani wani abu yake dan yi kadan hakan nan da ya dan yi kawai shikenan ba ruwan shi ai malami ne ba wan Allah akalla dai mu je mu ganshi a dan mai bayani mu ji mai zai fada ana nan ana nan sai a janye ki sai gidan mu idan boka kafin ka ankara ta koma bautar boka ta rabu da ubangijinta rabbul alamina rabbus samawati wal ard Allah ta'ala ya shirye ta da mu ayar gaba wa iz atayna musa alkitaba atayna musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun eh. Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa iz atayna musa kitaba. ambata wasu yadda muka ba annabi Musa littafi wal furqana da kuma al furqan mal farqu bainal kitab wal furqan al kitabu huwa al furqan wal furqan huwa al kitab ana ganewa ko duk abu ɗaya ne Allah ya ce mun ba annabi Musa littafi mai bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya la'allakum tatadun tabbas idan kuka bi littafin za ku shirya ya'anil jami'a bayna kaunihi kitaban munazzalan littafin da ya tattaro cewa shi littafi ne saukakke daga Allah sannan wa furqanan yafriqu bainal haqqi wal batil furqan littafin furqan ne yana bambancewa tsakanin gaskiya da ƙarya ya'ani abinda ake nufi a taura ka kaulika kamar wanda larabawa kan ce ra'aytul ghaisa wal laitha ana ganewa ko ra'aytul ghaisa wal laitha naga ruwan sama naga zaki yanzu inda wani zai zo ce maka na ga ruwan sama na ga zaki kila ruwan saman ka iya da shi amma zaki ce ka je zu ne ana ganewa ai amma wannan karin magana ce balarabe yake ga abin da yake nufi da ita idan balarabe ya ce maka na ga zaki sannan na ga ruwan sama yana yana nufin ya gamu da mutumin da ya haɗa hali biyu mutumin da yake mai kyauta wato man jama'a ar-rajulu aljami'a bainal judi wal jara'a mutumin da ya hada kyauta da kuma mai jara'a karfin zuciya ana ganewa ai karfin zuciya sai zaki domin zaki komin girman daba yana iya tsalle ya hau bayanta ai ta rigima ai ta yi yana so sai ya kada ya cinye kaga wannan karfin menene karfin zuciya ne haka zaki yake yana da karfin zuciya sannan kuma aljud shine kyauta to shi aljud din a madadin ruwan sama aljara'a ɗin a madadin me ita kuma aljara'a a madadin ƙarfin zuciya Allah ta'ala ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqana ga yanan ma Allah tabaraka wa ta'ala ce wa laqad atayna Musa wa Harun al-Furqana hakika mun baiwa annabi Musa da annabi Haruna al-Furqan wato wani littafi ne wanda yake bambance tsakanin ƙarya da gaskiya wa mun bashi haske wa zikran lil muttaqina mun bashi wani ambato ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah ya'ani al-kitab al-jami'a bayna kaunihi furqanan wa diya'an wa zikran Allah ya bashi wani littafi wanda littafin na bambancewa tsakanin kasancewarsa furqanan sannan littafi ne diya'an sannan zikiran ne lil muttaqina awato ai awi taurata wal burhan al bainal kufri wal imani ko kace Allah ya bashi at-taura wanda ke bambancewa tsakanin kafirci da imani min al asa wal yadi daga wato ainihin sanda da hannu wa gairiha min al ayati wannan Allah ta'ala ya ba annabi Musa a matsayin ayoyi to sai Allah ta'ala ya ci gaba da wato ainihin yin bayani yake cewa a cikin suratul anfal yace yawmal furqani yuridu bihi yawma badr والله على كل شيء قدير Abin da Allah ta'ala ya kira yawmal furqani anan yuridu bihi yawma badr ranan yakin badar kuma ranan yakin badar ne musulmi suka shigo duniya aka san su kuna ganewa da ana jin wai wai wai wani mutum a makka wai wai wai yayi hijira ko a madina a lokacin da ya yaƙi na farko tsakaninsa da gwamnati guda mai girma a yankin larabawa sananna fitaccen gwamnati su ne gwamnatin ƙurashawa ko ba Allah ya yaƙi da su ya cinye su da yaƙi ya kashe mutum saba'in ya kama yan bursuna saba'in ai sai labari ya yadu a lokacin gwamnatin manzan Allah ta kafu an gane wannan ko shine yawmul furqan Allah ta'ala ce la'allakum tahtadun don ku samu ku samu shiriya ai ne kai tahtadu bil amali fihi min ad-dalal don ku yi aiki a ciki ku ainihin ku buta daga me ainihin bata to bayan Allah ta'ala yi wannan bayani sai shiga wa iz qala musa qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إيه. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إيه. إنه هو التواب الرحيم الله تبارك وتعالى bayan ya gama wancan bayani sai ya dora da laifin da suka yi fa ba za su sha da wannan laifin ba ba tare da an musu ukuba ba muna ganewa laifin da suka yi na bautar dan maraki bayan kuma an riga an karantar da su Allah sun yi imani da Allah suka bar bautar Allah suka koma bautar me dan maraƙi Allah ta'ala zai hukunta su akai shine Allah yake ba mu labarin hukuncin da ya musu lokacin da annabi Musa ya ce wa mutanansa ya ku mutane na innakum zalamtum anfusakum kun zama azzalimai kun zalunci kanku domin kun koma kuna bautar wani Allah bittikazikum ijila saboda kun rike dan maraki a matsayin Allah jama'a duk wanda yake aikata sabo ba Allah yake cutarwa ba kansa yake cutarwa idan Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ah, qul ya ibadiyal ladina asrafu qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai ya ce الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الله تبارك وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم يا قبائنا وأن سكي وكان سبرنا هنا قال wa ba Allah kai wa barna ba kanka kai wa domin ka tara wa kanka abin da zai dame ka sai Allah ta'ala ce ya ku bayina wannan ita ce arja ayatin fi kitabillah aya mafi sanya wato ainihin kwanciya hankali mafi sanya wato saka maka rai akan cewa kai na Allah ne kuma Allah yana kaunarka Allah ya ce ya ku bayina bai ce ku mutane ba bai ce ku a'a ya ku bayina allazina asrafu ala anfusihim wanda suka talale suke su barna yace la takanatu min rahmatillah kenan idan mutun yayi barna kansa yayi mawa shi yasa Allah ta'ala da yake ba mu labarin wato luqmanul hakim yace wa ɗansa ya bunayya la tushrik billahi yace ya kai ɗana karkai da ka shirka da Allah domin shirka zalunci ne mai girma duk wani zaluncin duniya bai kai ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba wani ba ana ganewa ai yau a ce ana zalunci ana zalunci sai na zo na tadda ka a zaune sai na ɗauke kayanka kana gani ni amfani da ƙarfi na na ɗauke kayanka sai na ba wani ce ai zaka cewa na ka zalunce ni ko domin na dauke kayanka maimakon eh, in abin nan ɗinka sai na dauke kayanka da ƙarfi, sai na dauka sai na ba wani wanda ya je dauki na Allah ya ba wani fa ana ganewa kayan Allah ka dauka ka ba wani haƙƙin Allah ka dauka ka ba wani shine zalunci shi yasa Allah ta'ala ce innakum zalamtum anfusakum kun zalunci kanku bittikhadhikumul ijla saboda kun riki dan malaki a matsayin Allah yanzu fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga ubangijinku kamar kace to ya za mu tuba ya Allah yace faqtulu anfusakum ku kashe kanku shine tuba kai jama'a mun gode wa Allah mun gode wa Allah alhamdulillah mu kage yanzu aka karanta aya ko ba haka ba inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah na gafarta zunubi gaba daya ba wanda ya ce kashe kanka ka tuba za ka yi ka ce ka tuba ya Allah magana ta ƙare to don haka Allah ta'ala yake cewa faktulu anfusakum zalikum khairun lakum inda bari ku ɗaya ku kashe kawunan kuɗin fa ya fi alheri a wajen ubangijinku fata ba alaikum zai gafata muku hu huwa tawwabur rahim lallai ubangijin naku mai yawan tuba ne lallai ubangijin naku mai tausayi ne idan aka bi wannan aya innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijla har zuwa karshe? to imam al-qasimi cikin mahasinu ta'wil yake cewa hadhihi al-ayatu bayanun li kayfiyati wuqu'il afwi al-madhkur aya nan Allah yana mana bayani ne akan yadda afuwa ta gudana afuwa ainihin yadda afuwan da Allah ya yi musu wadda aka ambata sun ma'afauna an ko? Allah ce mun muku afuwa, ya afuwar take, wannan fa ita ce afuwar. kuna ganewa eh mutum ya kashe kansa ka dau makami ka kashe ni in dau makami in kashe ka shine afuwar a wancan shari'ar su mu kuma a lokacin mu fa me zaka ce astaghfirullah wa atubu ilai amma shi ma ba za mu ce ba sai gari ya waye tun da sanyin safiya da asuba a kama gulma haddare a kama tsegumi a kama surutu a kama ce ce ku ce mutum ya bude baki ce astaghfirullah wa atubu ilai wannan ya buwaye shi tun daga safe har abin da ya kai dare wannan sai mu yi kokari ainihin mu gyara hakika an ruwaito cewa lamma raja'a wato anna Musa alaihi salamu lamma raja'a min al-miqat bayan annabi Musa ya dawo daga ganin ubangiji wara'a ma sana qaumuhu ba'dahu fi ibadati al-ijl yana zuwa sai ga mutanansa sun riga sun canja addini sun koma bautar dan maraki suna can suna bautar ainihin dan maraki to daga lokacin a Gaziba wa rama bil lauhaini din yadi hinan annabi Musa ran sai ya baci ya ɗauki duwatsun nan guda biyu wato yi watsi da su ya zubar abin da wato e, alluna da aka mai rubutu a jiki ya zubar da su ya watsar da su saboda me ainihin ransa ya baci to daga nan fashtama ilaihi jami'u bani isra'il gaba ɗaya kabilar bani isra'ila suka taru a wurinsa da sanai yake ce musu a ya ƙolin rabu ilahu Isra'ila, Allah Ubangijin Isra'ila yana cewa, li ya taƙalla da kullu rajul minkum saifahu, kowa ya zara takobinsa, Allah ya ce in gaya muku, kowa ya zara takobinsa ya riƙe a hannunsa, ya zama ga takobinsa a hannunsa. Fajuzu fi wasaɗe almahallate min babin ila babin warji'u. Ku ainihin yi tafiya cikin tsakiyar wannan taro yanzu kamar na a ce duk mutane ne sai a ce ɗaya ya shigo daga kofar nan zuwa nan kawai ya rufe ido ya ta sara kawai ya rufe ido ya ta sara kaga kafin ya kai ƙarshe mutum da zai kashe yanzu ya kashe sai a janye wa'annan sai a sake dawo da mutane sai a ce sake biyowa ta can yana sara yana sara nan ma sake kashe ainihin mutane wato wannan a matsayin shine a matsayin tuba wanda bai mutu ba aka ji mai rauni to shi ya samu sauki fasana'a wato banu lawi kama amarahum Musa haka suka aikata kamar da annabi Musa ya umarce su fa qatalu fi zalika al-yawmi min ash-sha'bi nahwa 23 alfan kai sai da aka kashe mutanen gari kamar mutum 23 a 23 mutanen gari mutum nawa 23 yanzu kashe mutum 23 wasa ne a cikin su da aka fara kashe sai da aka kashe mutum dubu ashirin da uku a matsayin tuba duk da mu ma Allah ya kan mana irin wannan azaba sai dai ba kwaf ɗaya ba idan muka yi ta sabo muka yi ta sabo sai kawo mana boko haram idan muka tuba muka tuba sai ya janye boko haram sai kawo yan fashi da makami idan muka ci gaba da sabo muka ci sai kawo yan kidnappers idan muka bari sai ya janye yan kidnappers shikenan mun ci gaba da sabo sai sai sabo sai ci gaba sai kawo wasu kala iri iri ana gani kala kala ana gani wani lokaci yan tsafi wani lokaci yan mai suke yan cold da sauransu haka abin yake tafiya wannan bangare daban wannan bangare daban duka sakamakon ainihin sabon Allah su wannan dangane da abin da ainihin Allah ta'ala ce su kashe kansu sai karɓe tubansu wa iz ya musa lannu umina laka hatta nara Allah jahara نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون Allah tabaraka wa ta'ala ce wa iz qultum ya Musa a lokacin da kuka ce ya kai Musa lan nu'mina laka su fa waɗannan mutanen fa waɗanda aka halakar da fir'auna a gabansu kaji dan adam fa suka ce ba za mu taba yadda da kai ba fa hatta nar Allah jahara har sai mun ga Allah kuru ba labari ba yanzu Allah da ake ba ku labari ai kun ga sa ya nuna akwai shi suka ce to gaskiya mu dai ba za mu yadda ba sai mun ga Allah a fili kurukuru fa aka sa'ikatu Allah ta'ala sako muku tsawa wa antum tanzuruna kuna kallo Allah ya sumar da ku a wata riwaya Allah ya kashe ku thumma ba'asnakum min ba'di mautikum sannan muka tashe ku bayan kun mutu la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah ay wadhkuru ni'mati alaikum ku tuno da ni'imata da nayi akan ku fi ba'thi lakum ba'da sa'q lokacin da na tashe ku bayan kun mutu id sa'altum ru'yati ayanan domin kun nemi a nuna muku ni a fili ƙarara ayanan mimma la yustata'u lakum abinda ba za a iya yi muku haka ba limtisalikum fi darid dunya saboda kuna zaune a gidan duniya babu yadda za a yi ku iya ganin Allah kuna duniya wa qad dhahaba kathirun min al-mufassirina ila anna al-qa'ilina li Musa zalika hum sabun al-mukhtaruna domin annabi Musa ya riga ya zabi mutum 70 ya ware wanda za su je a ainihin karbo wannan ten Commandments. an gane ko dokokin nan na shari'a to annabi Musa sai ya zaɓi mutum saba'in aka tafi wa tara Musa qaumahu saba'ina rajulan wa tara Musa qau واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما فأخذتهم الرجفة قال لو قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا annabi Musa ya ware mutum saba'in wa'inda ake ga sun fi imani sai da ya kwankwasa ya tsamo su ya waro tato aka samu mutum saba'in masu hankali a ciki limiƙatina domin zuwa a haɗu da Allah a yi magana ana gane wannan ko bi ma'ana ba wai za su ga Allah bane amma inda Allah ke so su taru nan za su taru a ba annabi Musa littafi shi kuma ya zo ya karanta musu su yi aiki da shi falamma aka zatumur fatu lokacin da tsawa ta kama su qala annabi Musa ya ce rabbi ya ubangiji laushi ita da ka so a halatta min qabl wa iyaya da ka gama da ni da su ka kashe mu gaba ɗaya, amma yanzu in koma in ce wa mutanen gida mutum 70 din nan sun mutu ba za a yarda da ni ba ana gane wannan ko mutum 70 din nan ne suka ce wa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah kuru-kuru kamar yanzu misali waɗanda suka karanta wasu fannoni na boko kuma ba su da tarbiyya ta addinin musulunci sai mu ta rika cewa everything is nature shi Allah nan eh, you cannot see you cannot feel kaza kaza ba za ka iya taba shi ba ba za ka iya ganin shi ba ba za ka iya kaza ba don haka ba shi duk abinda ba za ka iya tabawa ba ba za ka iya ganin sa ba za ka iya kaga wannan duk rashin addini idan addini ya riga huda mutum ya sa akwai akwai Allah ta'ala to dan haka suka cewa annabi Musa ba za su yarda da shi ba sai sun ga Allah jahara sun ga Allah ƙarara sun ma ba suna kummin ba da kun Allah ta'ala ce sai muka tashe ku bayan da kun mutu sai muka ainihin tashe ku la'allakum tashkuruna domin ainihin ku gode wa Allah akan abin da Allah tabaraka ta'ala ya yi muku eh ina neman matsaya eh to ala'ayi hal na so mu wuce wannan gaba amma la ba za a rasa tambaya ɗaya zuwa biyu ba idan Allah ta'ala ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi akan faɗin Allah ta'ala wa sallanna alaikumul qamama wa anzalna alaikumul manna salwa insha Allah ta'ala nan za mu tsaya subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh